sunana Baba Jibo Ibrahim magana da yawun kotunan jihar Kano. Uh, Baba Jibo Ibrahim litinin din ake magana cewa kamar karar da Sheikh Abdul Jabbar ya ɗaukaka na hukuncin a kisa da aka yanke mashi za a zanna a takaice watakila an kammala zaman wani ƙara haske za ka yi mana dangane da wannan shari'a. Wato, eh gaskiya ne kamar da ka sani shi Sheikh Abdul Jabbar wanda wata kotun addinin musulunci a baya ta samu da laifin yin batanci ga fiye halitta manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar da ɗaukaka ƙararsa a ɓangaren ɗaukaka ƙara da yake babbar kotun jihar Kano. Kuma a yau Litinin ne aka gabatar da wannan ɗaukaka ƙara yayin da shi lauyan malam ya faɗa wa kotu cewa a shirye suke domin a fara sauraron ita wannan afil da suka ɗaga. To yayin da lauyan gwamnati kuma ya nemi cewa a sake bashi wata rana saboda kasancewa wato shi ba su shirya ba. so sai shi wato lauyan malam abdul ya nemi to in ko haka ne sai a biya su eh, cost wani abu da ake cewa cost sakamakon dai wannan dagawa da za a yi to dole a bashi wani cost har naira miliyan ashirin saboda ɓata masu lokaci da aka yi so a nan ne sai shi lauyan gwamnati ya yi suka akan haka ya ce ai ba a sanar da su wato takardun kotu ba har sai wato a watan uku wato watan march ba kamar yadda shi lauyan malam abdul jabbar ya ce wato a watan biyu wato watan fabrairu aka sadar masu da wannan takardu ba so sakamakon haka sai shi lauyan malam abdul jabbar ya janye da ƙudurinsa na neman wannan biyan kuɗi na cost da ya nema na naira miliyan ashirin kuma kotu kuma daga ƙarshe sai ta ɗaga wannan shari'a zuwa ranar tara ga watan mayu wato domin a fara sauraron shaidu a fara hiyarin na shi sauraron shi wannan afil ɗin da aka riga aka ɗauka. in an magana tara ga watan mayu da muke ciki ana magana cikin wannan makon kenan za a sake wani zaman eh cikin wannan mako in Allah ubangiji ya kai mu za a sake wani zama domin a fara sauraren shi gundarin wannan ɗaukaka ƙara da aka yi. Ita wancan kotun ana kiranta da kotun addinin musulunci wadda ta yanke wancan hukuncin. Ah, ita kuma wannan babbar kotu ce koko kotun ah, gwamnatin tarayya ce. Wannan tambayar taka tana da matuƙar muhimmanci don mutane da yawa suna da rudani akan wani al'amari. Wato a yanda yake a kundin tsarin mulkin Najeriya shine wannan ƙara ƙara ce ta laifi kuma ƙarar laifi aka gabatar a gaban kotun addinin musulunci. babbar kotun wato ɗaukar ƙara ta addinin musulunci ake cewa afa shari'a court to a irin wannan yanayi idan kotun addinin musulunci ta yi hukunci akan wata ƙara ta laifi idan aka tashi ɗaukaka ƙara to za a ɗaukaka wannan ƙara ne a babbar kotun jiha ta wannan gari ko kuma ta wannan jiha a babbar kotun jiha za a ɗauka ita ce ake cewa high court of justice wasu za su yi mamaki su to me yasa ba za ta fi kotun shari'ar musulunci ba akwai kotu ɗaukaka ƙara ta addinin musulunci wanda ita galiban ta rija'a ne akan ɓangaren abin da ya shafi harkokin aure da harkokin wato rabon gado da shayarwa da Ruko. so amma abin da ya shafi criminal abin da ya shafi laifi kamar kisan kai misali ko irin wannan laifi da aka tuhumi shi malam abdul kuma aka same shi da laifin a waccan karamar kotu to in an tashi ɗaukaka karar irin wannan babbar kotun jiha ake tafiya wannan shine dalilin da yasa aka tafi babbar kotun jiha domin ɗaukaka karar kar ka manta bayan babbar kotun jiha ta yi nata har yanzu dai akwai wata dama daga dukkanin bangarorin wanda duk bai gamsu ba zai iya zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wanda ake cewa court of appeal ta tarayya wanda daga nan kuma mataki na ƙarshe shine kotun koli wanda ake cewa supreme court wannan shine tsarin da ake bi amma uh, baba jibo kai tsohon ma'aikacin kotu ne ko kuma in ce ka dade cikin harkar uh, aikin kotu uh, idan kotunan shari'a musulunci suka yanke hukunci aka zo babba kotun jiha aka ɗaukaka ƙara wani irin sakamako ake samu ana samun saɓanin abinda kotun shari'a musulunci ta yanke? Wato kasan wannan abu ne da ba za ka iya yanke hukunci ba amma a shari'un da aka yi a baya sun nuna mana cewar akwai ƙara irin waɗannan da suka faru wanda har sai da ta kai ga an tafi kotun koli. a irin waɗannan ƙararraki da suka faru wato shari'un baya kenan da muke da tarihi ko kuma history ɗinsu ya faru an faro daga irin wannan kotu ta afa shari'a kot, an zo haya kot ɗin kuma wato shari'un sun tafi sun tafi har an tafi wato kotun koli kuma an tabbatar da irin hukuncin da kotun ƙasa ta yi an tabbatar da shi a kotun a kotun koli. Kamar abinda da idan ku zai iya gane maku wannan shari'a ta Sheikh Abdul da aka kawo ta a babbar kotun jihar Kano a halin yanzu kuma aka fara wannan zama a Litinin din nan. Kuna ganin cewa za ta ɗauki dogon lokaci ko ko za a yi ta cikin kankanin lokaci a karkare. Hmm, duk da cewa wato ka san ita shari'a ba a yi mata hasashe. ko ka hasasho cewa ga abin da zai faru ko ga abin da zai biyo baya so amma ala ayi halin tun da kes din yana pending a gaban kotu kaga ba a zurfafa dogon surutu ko magana a kansa amma dai ina tabbatar al'umma cewa babu shakka kowane bangare zai samu adalci kamar yadda dama aka tsammace shi. jiba Ibrahim mai magana da yawon kotunan a jihar Kano a DCL Hausa na godiya. Godiya nake na gode. To masu bidiyon muna na sai da kuka duba za ku gane baba na guda ko? Na huda. Na huda. To wanda ya ɗauki tsawon lokaci bai zo Kaduna ba daga baya kuma ya gane yan uwan shi kusan shekara arba'in. To baba ka ji daɗin Kaduna? Ƙwarai. Ah. Ƙwarai ji daɗin Kaduna. To yaushe za a koma gida? gobe Allah ya taimake mu to ka kwashi kamar kwana nawa a Kaduna to ina ga sun ban ka hamsin ba gaskiya ka to Kaduna ta maka daɗi a can to za a je a kwaso yari a dawo koya to ina fata haka nawa da dai jikoki na na ce to da bi da ya maka daɗi to ni abba nan daɗi shan da dai ban wahala ba To ka ji su tambayar da wa'azi? Eh, zama na ni ke wuri guda. Ya eh. ka inda ka gana ta su to kwana ni sai abinci ya shi da ta ga gidan gari. To ya ya me za ka ce ma waɗanda suka yi ƙoƙari na tunna na garin ku waɗanda suke ta ganin cewa sai ka ga yan uwan kuma ka gan su me za ka ce musu? Eh, na gode musu kwarai. Mm. Sun kyauta mini. Mm. To bari mu jawo kanka za ka gabatar da sunanka. Sunana Usman. To yanzu baba dai ya zauna akwai abubuwan da kuka gano kuka tuna gashi da ban kwana? Ayo dai da gaske yanzu baba ba magana ce ta atai a kwaso mata da da komai da komai a dawo na. To yanzu yanzu yana nufin boye ba zai koma can a maru din bane? Zai zai koma da yanzu zai je amma gobe zai je saboda ya je kin tsakaya ke shi eh. ya taso an riga an ce a nemi gida da komai eh. kahin ya iso a nemi gida da komai da ya zo ya shiga ya eh. zauna. Eh. amma nan tun da yanzu mu dai muna nan yanzu shi dai baba yanzu aka ga karfi ya tafi eh. to ya kamata mu rike shi a matsayin mu na yaya eh. ya ga yaya ya ga jikoki ya ga tattaba kunne duka suna nan kuma kowa ya zo har daga Abuja an zo an gan shi yanzu dalilin zuwa shi nan Kaduna wadanda yake cewa zai je Bauchi to baba ka ina na Bauchi suna nan suna nan garin ga sun zo akwai hannun gongola sun tau to ka ce ka yi babban bincike kenan A'a, ah, yo ai ai ni ai na bubbuga waya ko ina na ce to ga ga baba ya zo yanzu zaka eh. in ya tafi din in ya dawo akwai wanda za su taru daga yau da su ma za su gane shi to cikin jama'a cikin iyayen ku shi kadai ya rage ko la shi kadai ya rage sai eh, cikin suna gaba daya wajen su su wajen su bakwai ne eh. amma shi kadai ya rage Allah sarki shi kadai ya rage to kutun ci asali kun manta da shi ne ko ku neme shi ba a'a ba mun manta da shi ba eh wurin tsoro ake ba mu cewa wurin ba zai zo ba mm. shine dalili saboda matsalar tsaro saboda matsalar tsaro to tun daga wadanda suka taimaka ko kuka zama tare da shi har kuka kawo ya zauna da rungu wani mai gode ku za ku mika shi gashi zai koma gida alhamdulillah mu mun ji daɗi da wanda eh. suka yi shiga hannu na gari har Allah ya sa kuma suka sanar har Allah ya sa muka ji kuma muka zo muka same shi lahiya lahiya an mai riko na alheri eh. an mai riko mai kyau na adalci hmm. kuma muka zo muka same shi kuma suka nuna ba za su bani shi ba sai sun kawo shi da kansu eh. kuma suka zo suka same ni a inda na gaya musu kuma suka zo suka same ni kuma bayan haka sun sake zuwa sun gaishe shi eh. kuma sun ƙara zuwa sun gaishe shi hmm. to shi ne ce to duk kafin ya tafi insha Allah duk yadda za a yi nima sai na kawo ya gansu ya kun gaisa to alhamdulillah kuma mun gode maku ubangiji maku kai ta alkhairi to amin to masu bibiyo mu dai kun gane ba bare yanzu ya zama dan Kaduna kuma zai koma ya kwaso iyali muna godiya ta yadda kuke kasancewa tare da shi da izinin Allah eh, eh. na uban mu za mu rike abun mu ya zo ya zauna tare da mu ya huta